yau yau da raba kuma sha biyar da wata ramadan biyar ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ana godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da kuma ba mu da wannan zuwa wannan masallaci da masu ilmi hadiri inda muka saba zuwa musamman a waɗannan jirage wannan wata na kwanaki wannan wata mai albarka wata rawa ana zuwa da mun karatun alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata wanda Allah ya saukar da alƙur'ani a cikin ka muna karatu a cikin surat al-an'am mun tsaya a karatun da ya gabata ana tsaya a cikin da tara da bakwai da bakwai da za mu kai ayata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 ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إذا كنت قولا تخوض على ايه muna wasu abubuwa waɗanda ba mai kyau ba da ayoyin to ka kau da kai daga su don misali mutum yana wani izgili ga ayoyin alkur'ani ko yana wasu abubuwa da harkar addinin allah ko wajibi ne ba za a yi ka dariya ba ko ba za a ka taya shi ko ana biye masa ko ana taruwa ana kallon idan aka yi haka to matsalar da ya shiga ciki wanda suke kallon su masu shi Wanda yi Allah subhanahu wa ta'ala ya wa nazzara alaykum fil yau, akida smi'tum ayati llahi yughfaru biha wa yustahzaru biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi hadithin ghayr innakum idhan mithluhum in kuka zauna tare da waɗanda suke wasa da ayoyin Allah ko suke izgiri da harkar addini ko suke wasu walaƙanci ga addini in kuka zauna tare da su ko kuka nuna yin kyau da sake fiskanku ga abin da suke to kuma sun zama misali akwai mutum da ya taɓa addini ba a masa abu a wato sake masa fiska da waje duwa idan ana wasa wasa daban amma idan aka ce addini mutum da ya taɓa akwai kwaɗo ta sifa ta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko jini ko daga wando ko wani abu soke shi da wata magana wannan ana masu tsawa tare da gaya masa gaskiyar magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana in dai mu ne wannan umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya sake ya kafirta ya bar musulunci Abin yi قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ta ta'tabiru qad kafartum ba'da imani ba a izini da ayoyin Allah ba a wasa da harkar addinin Allah ba wasu yarin da ta ustaz din nan kaza wannan izini da addini ko a rinka suka mutum don yana da alaƙa da addini ga wannan duka suka ne da addini su soki wani don yana da alaƙa da addini suka ne ga addini a ustazan nan ba su da kaza ustazan nan ba su da kaza a ka wani baya kaza yawa kowa da ba shi da kaza amma karka ziga a karka haɗa abin da maganar ustare wani za ka iya ce amma ka duba gemun su yi kaza yana suka ne ga gemu wannan izgida ne ga asiri eh, wanda ya ta masa gargaɗi ya maimaita ya kafin to saboda haka ba a wannan wai za ba lami ne ko nuna fi ayati na fa'ari fa'ari to kaga waɗanda suke kuma ayoyi a masu a yanzu masu addini nan kaza duk irin wani za a rinka ji yawa da irin wani ake suka hatta ka ji ana cewa almajirai masu karin gida su alaramu da almajiran nan duk wannan a wannan bane za ka gani suka da musulmai da waɗanda ba musulmai ba da 'yan duniya da yahudawa da masu ra'ayinsu suna rubuce-rubuce da maganganu masu zafi akan almajirai masu karatun mana a wanda suke na bara wani abu daban in za a yi bayani yi bayani a kan yau amma maganar cewa a soki na majalisar aje da sukan addini wanda za ka ga yasa duk abin da aka karkata a najeriya ake so a warkar ga mutane da an da an juya an karkata ya dawo arewa musulmi za ka sai da sai ka suka masu ba in gurin kashewa ne arewa in gurin zubar da jini ne arewa in gurin abin da za a kama dan eh, eh, ko dan gwamnati ne wanda za a kama su a murɗe dan arewa ne wanda za a yi kasu to ma'anar dan arewa a musulmai wato saboda musulmai sun yarda da haka sun zubar da mutuncin su mafi rinjaye saboda haka ya zama su a wani da sauƙi kawai taɓa taɓa musulunci da musulmai da asiri da sauransu Allah subhanahu wata'ala bai yarda musulmai su kaskantar da kansu akan addini ba su yarda addini ya bai yarda a yi izini da addini wanda ya izini da wani abu na suna ko wani abu na wajibi na addinin Allah ko ya yi aiki da abu sun an masa gargaɗi ya sake to ya kasance ko ya yi aiki da abu haka ba a ba a izini da wani kuma ba a zama tare da wani ba a zama inda mutum ya yi da ko yana wata yana suka ko yana abubuwa duk waɗannan abubuwa ne masu hatsari a rayuwar mutane suna iya jawo mutane bala'i da yawa to suka ga addini da suka ga sha'a'idun ba yana daga cikin alamomin tashi na yawa kuka ga su wayi gari duk abin da alama ce ta tabbatar da Allah ta hanyar addini kuka ga za su rika sukan su rika maganganun da ba su da kyawu a haka Allah ke wani za a da zai mai hudu na fi ayatina Kin ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin mu a ayin da an yi da ka kawo da kai daga su hatta ya kudu fi hadisin rai sai har sai in sun kutsa cikin wani zance ba maganar addinin Allah ko ayoyin Al-Qur'ani wa in ma na naka shaytan to in har an kai ma shaytan ya mantar da kai ka an ba na tare kawai wani ya fara zambo ga addini ko wani abu mana dariya su ce dan ya mantar da ke, da can ba haka kwana ba na zaune kamar ana raha na wani abu wanda bai shafi addinin da wani ya shigo da harkar addini aka ci gaba da yi shaidan ya mantar da kai tafi kana tunawa fala ta karu ba da zikira ma'an kaunin ba. kana tunawa kar ka yadda ka zauna da mutane a nan mutane da zai zai zai wasu wasu ma musulmai mai, amma za su suna suka suka ta addini A cikin haka Allah subhanahu wa ta'ala yana gargadi ga zama da irin wannan ko kuma take fiska da ji kamar kai ma kana jin daɗi ana yin wannan kuka ga addini ko kuma a ka nuna yardarka ko kuma wani eh, shakka eh, suna da tara'a ana shakka mutum eh, ko kuma a kyale mutum ya taɓa abu nasa in ka gadawa amma ya taɓa harkar addini wani za a kan kuma ne ko fiskar zarrafi ko a ina ne ko ne za a yi. yawa saboda addini shine abu da aka halittu mutane domin sa وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون الله سبحانه وتعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء babu wani hisabi ga mutane waɗanda suka rike addini ake tare da su to yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a baya da ya yi fin aka zo aka ce masa ya koyi waɗancan mutane saboda talakawa ko kuma a saboda su masu ƙaramin ƙarfi manya da kuma kafirai ne suna son za su zauna da shi ya zama ba nan zama da waɗancan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna misalin su ba gani kai to haka dan ci gaba shine wa ma'al alladhina yattaquna min kitabihim min shi. sannan waɗanda suke kaka tsantsan da dokar Allah su ma baya hannu wata hisabin waɗanda baya hannu yau walakin kawai abun da ya zamanto yake tsakani shine zikawa tunatarwa ba wanda hisabinka yake hannunsa ko hisabinka yake hannunka amma tunatarwa in mutum ya yi kuskure kada ya ya yi kuskure kana da hujjar kuskure ya yi da sai ka tunatar da shi in ka tunatar da shi ya ce a a kiyar samu kai ka yi tunatarwa shi ke ba su ba da ruwan turanci sai ka ce shi dan wuta ne ko sai ka ce shi dan wuta ne wannan ya rage na Allah su wa amma tunatarwa shi ne tsakani da za ka tunatar da shi ko zai tunatar da kai ko wani zai tunatar da wani walakin zikra la'allahu taɓo. amma a ce an yanke hukunci ai ka ne a wannan ba aikin wani bane aikin Allah amma cewa da wa'azi da gargaɗi wani duka aiki ne na manzanni bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a al'ummarsa aiki ne na wanda Allah ya ɗora musu su ne malamai kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar idan ka al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance khayra ummatin. waɗanda duk cikin al'ummomi da aka cire babu mafi alkhairi kamar wanda suka kai su alkhairi daga cikin abin da ya ɗaga darajar su ta amuru na bin ma'aruf ta samu na a ilimin kuna umarni da kyawawan ayyuka kuna hari da duniya ba ayyuka kuma ya ɗaga darajar al'umma na sallallahu alaihi wasallam da can annabawa ne da yawa kamar da malamai suke gani kan angora akwai malami kan angora akwai malami kan angora akwai malami a gida ɗaya ma a samu malamai to da haka a cikin banin Isra'ila can akwai annabi can akwai annabi can ma akwai annabi wannan gurin ma akwai annaba to haka suke su suna da annaba da yawa da al'umma su ta ƙare an tafi an tafi al'umma an sallallahu da wasallam tiro an sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nabiyyi babu wani manzo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka yi wa al'umma sallallahu za su yi umarni da kyakkyawa za su yi hanyar da manzora haka suka gaji annabi sallallahu alaihi wasallam wajen waɗannan muhimman ayyuka tabbatar da mutane da kira zuwa ga tauhidi da tabbatuwa akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine iya abin da mutane za su za a yi wani gargaɗi ta wasu da in an yi sa yi tsoron Allah ya yi abin da yake daidai na وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم ما كانوا يكفرون الله سبحانه وتعالى في وبل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فكالي وان ده suka yi addini ya zama abin wasa walawan da shakoriya waɗanda duk suka ɗauka addini abin wasa ne ba su riƙe shi da gaske yadda allah yake su riƙe shi ba ba su kaddara Allah iya kan kaddarawa a'a kawai addini an yi da riko ta bayan wani ko an rike shi kawai kamar an mai da shi al'ada ba a yi wasa da shi idan ya kama inda kuma za a ce eh musulmai ne a ce musulmai inda ya kama a yi sakaci a yi sakaci wani tari a yi a sake addini ne saboda biyan bukata ta duniya addini yana cewa abu kaza haramun ne mutane su ki waiwaiwa zuwa ga wanda addini ya faɗa saboda in suka tsaya ba za su samu da ci gari suke so su samu sai a sake addini a wannan wurin sai a samu a ce riba haramu ne a kasuwa mutum sai ka ga musulmi ne amma sai ki yarda da wannan a nan sai sake addini saboda zai tara su a ce albus da ha'inci haramun ne a ayyuka da sana'o'i mutum sai ya yarda cewa shi musulmi ne amma in an zo wannan guri sai aji ko mutum zai ce musulmi ne ko mene ne na karantar musulunci dole ne sai ya aiki da shi umarnin Allah ya bi iya wasa hali da Allah ya yi dole ya hannu kawai sai dai mutum zai iya kuskure zai iya daidai wani sa'in kuma zai iya shaidan ya rinjaye shi abin da ba daidai ba saboda shi dan adam komin iliminsa komin dabararsa komin shekarunsa komin yarintarsa komin yanayin da yake ciki shi ɗan yana iya rinjayarsa ke yi abin da ba daidai ba to amma haka kawai daga ga mutum a ce ga gaskiya ke ki ga abin da Allah yake a a'a yanzu yana ganin a wannan shirin an bi Allah kau da kafa a ganin sa akwai matsala a rayuwar duniya alhali tunani ne na shida wannan na ke addini la'ibar wala hawa Allah ya gane wadannan wanda ke ɗaukar addini la'ibar wala hawa misali wani addini na iya baki ne kawai da aiki babu da wanne da aiki na addini ma iya baki ne Allah ya wa gharratu wal hayati dunya waɗanda rayuwar duniya ta rudar da su tunanin su kawai duniya ta ina za a samu ta ko ta halin gagarin yana samu kawai a ko Allah ya ko Allah bai yarda ba ko kaga wannan kawai rikon addini a nan ya zama wasa وذكر به أن تبصر نفسه بما كسبت مثل عن دون الله ولي ولا شفيع Allah ce wa zakir bihi kai gargadi da shi wannan alqur'ani kai musu gargadi an tubu salanatu tun kafin a je ga kunya tare ko tun kafin a je ga kamare ko tun kafin a je ga kasa tafiya ya dace an tubu bima kasaba a tsare ko a kunyata ta bima kasaba saboda abin da sai a duniya in musu gargaɗi da alƙur'ani tun wannan rana ba ta Ko saboda za a yi kunyata ne ko za a miƙa rai an su sallam an za ka tun kafin a zoyin da za a miƙa rai bima kasaba sakamakon abin da ta aikata a duniya kuma in aka zo wannan ranar laisa laha min dunillahi waliyyun ba ta da wani majibinci koma bayan Allah wala shafi'un babu wanda zai ceto ta kuma bayan Allah don ka yi musu gargaɗi da alƙur'ani su riƙe tun kafin wannan rana ta zo ana amfani da alƙur'ani ne kafin a mutu kuma mutu magana ta gani da wanda suke rayu kafin har zuwa tashi a alƙiyama waɗanda suke za su rayu a ƙarshen zamani zuwa tashi a alƙiyama ana musu gargaɗi da alƙur'ani kafin manya-manyan alamomin tashin alƙiyama guda goma da za su faru su faru idan suka fara faruwa wanda duk da yi imani ba ko ya imani Allah baya bukata wanda duk da yi aiki kirki ba ko da shi musulmi ne baya aiki kirki har waɗannan alamomin tashin alƙiyama suka fara bayyana Allah bai karɓi aiki kirki wanda ya kasance muni ya kasance mutum kirki tun kafin wannan lokaci shi ne Allah ya yi da shi ne Allah subhanahu wata'ala ke cewa ka yi musu gargaɗi da wannan alƙur'ani ko wata rana ba ta zo ba da za a miƙa rai wato a miƙa ta zuwa ga bala'i da halaka ko kafin ranar da za a ta rai shi ma kasa ba saboda abin da ta aikata a baya a duniya kuma in wannan ranar ta zo bai sa duni na yi ta wala shafi'un ba ta da wani koma bayan Allah wanda zai zama majibinci zai jibinci al'amarin kai sai shi ya tsaya a yadda za a yi wannan laifin ba za ta sha kunya ba ba a zama ya ta tsariya ba za ta biyu ko kuma wani wato dan wanda zai alfarma ya ce to sai fito da ita daga inda da Allah ya tsaya ba wanda ya tsaye Allah ce wa in ta ta'adil kullu adli la yuqarrib da za ka yi tsaya ka yi karantarwa ka yi dukkan adalci wajen bayanin haƙƙin Allah ka kai makula wajen gaya wasu gaskiya da tsayawa a kan adalci ta yi kwamina ba za a karɓa ba ba za ta da kufura ba su da su imani ya kauce daga zuciya imani da shi zuciya ba Ko irin waɗannan waɗanda koya ya kai sukan masu ba su cike karɓa ba da zuciya ta bushe ula'ikan da zina in gusi hudu ba su waɗannan su ne waɗanda za a kunyata su bima kasabu saboda abin da sai a rayuwarsu a sai abin kirki ba ranar tashin alƙiyama ranar jin kunya ne gare su Allah ya kiyaye lahum sharabun min halim gare su akwai wani abin sha min halimin na daga tafashashin ruwa mai matukar zafi wanda ana kai shi kusa da fuska fatan fuskar take fadawa cikin abin da ruwa ne to da fuskar kawai kwaɗewa ba da filin zafi ruwa ba su na duniya kawai sai a jan iska ta kwaɗe ta fara sannan a mala'iku su da ke shi sai ta koma don haka sai ta sake koma tana iya kumbura sama da da don ta sake konewa sama da da Maka za a yi kuma in sun sa ruwan a bakin su bai haɗi. haɗuwa shi kayan cikin su ya fito ta dubuwa sannan ana dukan kana sai sun haɗe ذق إنك أنت العزيز الكريم إن في درجة الزقوم طعام الأثيم كالمهم يغني في البطون كغني الحليب خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوه فوق رأسه من عذاب الجحيم لكن ذق إنك أنت العزيز الكريم لكن أنا كأنت أنا دوكا وكيد هدوما فلا لكن أنت innaka antal azizul karim ba kai ne wanda kake jin kanka din a kai ne ba ai a duniya ku ne wanda ake ji da kuwa ba wani mutum sai ku to yanzu dan dani kafin abun ya wuce makogwaro da kayan cikin kiyasi da bala'i wannan tashin hankali lahum sharabun min hamimi suna da wani abun sha min hamimi na daga ruwa tafasasshe wa azabun da azaba mai raɗaɗi ma kano ya kuru saboda dalilin kasancewarsu suna kafircewa Allah kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan za su ɗanɗani wannan bala'in abin sha Allah ya ne wanda yake narkar da duk ko ina a cikin kullum ma nabi da junudun baddallahu junudun ghayra hadiya qul ala kullu lokacin da fatan nan ke ta ƙone in terms of قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين Allah wata ala ce ƙulka ce da su ya Muhammad yau. sai. A na da min dunillah yanzu so kuke mu koma muna kiran wani koma bayan Allah a ci gaba da bautar wani koma bayan Allah ma la yanfa'una abun da ba zai amfanar da mu ba wala ya na kuma ba zai cutar da mu ba ba shi da iko akan cuta ba shi da iko akan amfani ice fa sai kuma bauta ba a sassaka ice a yi gunki da iska da hannu da kuwa a jingina shi a jikin wani guri kuma sai kuma na masa sujjada da ana neman sa'a a gurin kana da umin dole lahi ma la na wa la yakunu wa nuraddu ala aqabina ba'da iz hadana Allah so kuke mu koma mu yi ridda mu koma kan wato inda muka fito na jahiliya ba'da iz hadana Allah bayan Allah ya shirya da mu duk abin da zai da mutane ke rita su warware abin da da suke kira zuwa ga kansa Gidan dace in da abin da ke kira kansa dama gaskiya ne na yana warware kansa to da ba gaskiya ne ko ya saki manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ke rike da manhajin manzon Allah sallallahu da wasallam ya rike alqur'ani da suna. ba bukatun kowa da ba wanda ya san darajar sahabbai babu ran da zai so wanda yake zai sahabbai ko na minti da ko na minti da saboda ka ba a warware aƙida to aƙida aƙida ce kawai tabbatuwa ake a kan to dama wanda mai zaki sabon mai raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ganin alqur'ani ma bai shiga ba mai ganin cewa sakon ba ba a nan sallallahu alaihi wasallam za a kai wa to shine kuma yanzu ka ji cewa ko ku shiga lema har abada har abada haka addini yake ba a warware ba kul anada'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah dama wasa ne ake wazi kuma kafin mutum ya wazi da hamasa da tunani da wani jin abu ko a ce jarumi ko duk wannan karka saki a gaban ta ayoyi ko a gaban da hadisan annabi sallallahu da wasallam kuma bisa fahimtar magabata to ko shekara ɗari mutum ya yi yana yi da izinin Allah ba warware baya ko ba koma da baya yarda ma akan gaskiya mutum sai dai mutum ya yi kuskure ya yi to inda duk ya gane ya yi kuskure ko aka gane da ya yi kuskure mana wani zai karɓa to mutum zai iya kuskure zai iya daidai amma ta ina za a koma da baya kuma wani lokaci ne za a wani point a ce a ah, to yanzu kan wata sauki akan akan kafirci al-kufru kufur wani islamu islam Kafirki suna da kafirki. musulunci musulunci alhaƙu haƙun wani batin batin da gaskiya gaskiya ce har abada ƙarya kuma ƙarya ce har abada ذكره وشتان ان يجتمع بين كفر واسلام ولا حق وباطل سم سم سم سني هميري جا اتي يوم غرانا دا كافر سيا الى مسلم سيا المحايا ما تعرفنا با اتبع غسيا دا قريا المحايا بلس ولا دا غسيا غسيا قريا قريا حق ورسما يوا با اتبع تستوكي اتي مكومة قريا يوم انا دا ومن جملة الله كيه bismillah ma ala aqabina kuma a yidin mu koma ala aqabina jahiliya da muke yi ko kuma an yi karatu ma da wasu karanta da wasu sai mu koma mu ce an warware wa ne zan zo wani koyi zamanin duniya ya canja a wani kawai mai zabi mun zama mbbc da yan kanyarta yan bada labarai wani tafsiri tafsiri ne ba wani zuke da zuke kamar da wani yau kawai abin da aka sani a yi yan bada labarai ko su bada labarai kowa kuma yana da wayar da yake gani labaran don kake ga labarai can ko ma ga labarai can ni ma na gana can in mun zo tafsiri kuma mu haɗu a qur'ani ba wani abu da zai sa kuma ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya qul ana ya'u min duni llahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqalina ba'da idh hadana Allah in mutane ba su mai da hankali ba ahlus sunna da waɗanda suke rike da sunna duk jabaran da za a yi a da su a san akida da an kauda su za su wuce ne da haka a yi wani abu haka a yi wani abu haka a shigo muku da wasu abu da ku da kanku kuna warware kanku wannan shine fitna ta akirin zama fitnan karshen mu ke dole a yi karo kuma Allah sabati A roƙi Allah sabati a tsaya ayoyin Allah su madace mu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su madace kuma bisa fahimta da magabata da babu wata sabuwar fahimta da mutum da tsora sai dai ya yi amfani da nasu shin wani sabon abu ya fito ya yi ya yi kokari ya ya wani in shi malami ne ya tantance ya Allah subhanahu wata ta'ala ya wani wasu ana yanzu zan koma muna kiran waɗansu kuma bayan Allah waɗanda ba su iya amfana ba ba su iya cutarwa wani wasu ana a ƙarina sannan mu koma mu koma mu tauya inda Za muka fito mu koma ba da izinin ranar Allah bayan Allah ya gashi da kallabi tahawatu shayatin fil ardi hayrana kamar wadda shaytanu suka fidge shi yana cikin tafiya suka fidge shi ya zama hayrana rudadde ta'in da bata hanya ya rasa inda ya cikin jeji ko yana zagayawa lahu ashabun yana da abokan tafiyansa ya da'u suna cewa wane dan wane dan wane zo fa ga hanya inda take ka zo mu tafi shi ko yana cin shi dan sun cuce shi ya da yana ta bai yana ta da jamal da a cikin jini ya yi gabar ya yi kudu ya arewa shi da kallabin su shayatin kamar da shaidan suka tizbe shi suka rutsa da shi hairana ya zama kawai a ruɗe bai san gabar ba bai san kudu ba bai san arewa ba da yana cikin tafiya ne da jama'arsa akan daidai suna cikin tafiya tare kawai shi nan sai shi dan yanzu su tizbe shi ana cikin jeji sai shi da sai shiga jeji sai ƙara gaba yake yayi tsaye ta abokanan su da ke tafiya suna cewa ya wane dan wane don don ya san cewa sun san shi su ne fa suke magana saka ya wane dan wane dan wane shine lahu ashabu yana da abokan tafiya ya da umulahu suna kiransa in ka duba malaman tafsiri suka ce suna kiransa da sunan babansa da kakansa ya wane dan suna ya wane dan wane dan wane suna kiransa ka zo ilal huda maza maza ga shirya fa ya ya abuna ya na hu ilal huda suna kiran su zuwa ga shirya sa ka aitina eh, zo gurin mu fa ga mu akan hanya fa zo gurin mu fa ga mu akan hanya shine malamai suka ce kamar misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya da'un nasa ilal huda yana kiran mutane zuwa ga shirya sai wasu suka ce a'a su yanzu sun gano kaza zamani ya canja yanzu dole a yi kaza a za a yi haɗin kai da suwa ne yanzu kawai ba za mu nuna bambanci da tukunna sai an yi kaza saboda duniya ta canja ya ba sunan wanzu wani sallallahu alaihi wasallam hawa sunna sunna kayya kayya yawa sahabbai sahabbai wanda ya taɓa sahabbai ya taɓa addinin Allah suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaga darajar su yace radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wani ya taɓa su kuma ga yi kana da lafiya ranar goyon bayan Allah subhanahu wa ta'ala ce inna hudallahi huwa al-huda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira zuwa ga kiriya wanda ya zaɓi shi kuma su shi aka buga misalinsa. sa misalin sa kamar mutum ne yana cikin tawaga da jama'a suna cikin tafiya a hanya sai ya ya fiye shi sai ya ruda shi kawai sai ya bauɗe ya shiga jeji ya rinka jama'a a cikin jeji yana can sai yana yin can abu da sai da ke ba sai wa'annan abubuwan su ce ya wane dan wane jikan wane ka zo fa ga mu nan zo gurin mu mu ne akan daidai shi ko ina yana cin yaro to haka misalin wanda ya bar gaskiya haka misalin wanda ya ce shi yanzu zai koma da baya kama wani abu da haka misalin ne haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kulka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna hudallahi huwal huda wallahi shiriyar Allah ya ce shiriya amma da gwargwaron zamani a da karanta jaridu da su labarbaru duk wanda wani abu ne da a nuna muku wasu abubuwa a a kaza kaza a a mula zana a za a yi mutuwa kawai sai gaba mutuwa adalin da ya mutu mm. adalin yana da kwazai mutu amma fatan wani mutu da imani kawai Allah ya sa in lokacin rasuwar ne ya fita da imani gina da wa ba wanda zai zauna ba wanda zai tabbata kawai shi jana, a yanzu an gano wani abu na kawai da malamai da ɗalibai ba ka da wannan shafa da ake ci a gaskiya gaskiya ƙarya ƙarya kun inna hudan lahi kuwal huda ka ce da su inna hudan lahi wallahi shiriyar Allah kuwal huda shi ne shiriya duk wani in hilafi da kaucewa aqida da kaucewa gaskiya duk wannan shiriya ta wa umirna li muslima li rabbil alamin kuma an umarce mu bi muslima mu yi kauna gaba daya li rabbil alamin da ubangijin talibai ba mu miƙa wuya da zamani ba ba mu miƙa wuya da wasu ƴan fakewa da ƙarya suna so su yaudari mutane ba ina kan addini gaskiya gaskiya ƙarya ƙarya ta inna halala bayyana wa inna harama bayyana Allah ya tabbatar da mu a kan na وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون تتقون الله سبحانه وتعالى يقول وأن أقيموا الصلاة واتقوا لا تتعمل توحيد يتبت بإذن الله bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wa an aqimu wa an aqimu sannan ku tsaye da sallah ku tuqu ku ji tsoron sallah ba ka ba ku duba duk inda aka yi da an gida to magana sai sallah ai in dai mutum ya samu aqida tauhidi ya tabbata ya tsaye da sallah ya je ba ya tafi shi ya tsaye da sallah bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai ikhlas duk mai tauhidi shi ke neman ikhlas sai ko ikhlas yake tare da shi ikhlas idan ma abu yake a zuciya shi mutum shi san kan sai Allah ya kuma ikhlas amma ya umarci mutane kada Allah mu mukhlisina lahu ya Allah ku ila Allah ku bauta masa shi kai kuna masu kebe addinin gare shi kul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din ka gaya musu an umarce ni in bauta Allah shi kaɗai ina mai keɓe addini na gare shi da ba a neman yardar wani a cikin haka rafi to ba abu na duniya ba na duniya goma kasuwa wasu abubuwa zan iya sauka daga ra'ayina da wani haka zan ɗan samu kamar kai so za a taba aiki da lawan wajen kuɗin samu abu amma addini ko za a rasa ko za a samu. in daidai da samun shi kira dole ba sai daidai da rasawa dole a yi da in shi addini za a yi kuma mukhlisina lahu dina amma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dina fara da ta kace ne ko yake mun salat kin tauhidi aqida ya tabbata to a tsaye da sallah kin mutane kai wannan kai da muna kan aƙida ta gaskiya muka tsaya da ikhlasi muka kau da duk wani tunanin haɗawa ta rayuwar duniya muka tsaya da sallah wallahi a sallah ɗaya in muka ɗaga hannu muka ce ya Allah ga damuwa kaza Allah muna roƙon ka kawai magana ta kai amma ina ikhlasi da tabbatuwa a kan gaskiya shine matsalar shine matsalar maka in ba mun tsaya ba mun koma da Allah ba ina har zuwa kai ummatul qur'an wani malamin shek aljanna yana cewa al'umma allati biyadi hal qur'an al'ummar da alqur'ani yake hannunta ta zama kaskantacciya ita ta zaba al'ummar da alqur'ani yake hannunta ta zama kaskantacciya ita sai da ita ta zaba babu wanda Allah zai bashi qur'ani ya zama kaskantacciya ko ina yi ko ina yi ko kasan kafirai ya je zai zama kaskantacciya da izinin Allah ko da addinin Allah alqur'ani ma abun nasara ikhlasi tauhidi aqida tabbatuwa a aqida sannan sai da sallah bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai wannan insha Allah wa rabbi Allah to an aqimu as-salata wa taqu sannan kuma ku tsaya da sallah wa taqu ku yi taka tsantsan da dokokin Allah wa huwa alladhi ilayhi tusharu shi ne wanda zuwa gare shi za a taro ranar tashin ajiyawa jiya, amma a taro wanda za a mai da ku ga Allah to me fa ku aiki wani Allah dukkan mu fa sai an taro gurin Allah ko sai mu tsaya muna da mu da wani Allah in ana maganar addini a tsaya tsayin daka akan addini a tsaya tsayin daka akan tauhidi aqida ba ka tsaya ka tsaya kana tunanin burge wani ko wani ya yarda da kai ko wani ya ji tsoron ka ko wani da duk wannan ba shi bane daukan ka kawai yadda kake kawai yadda kake nan ka tafi kawai amma ka yi addini tsakanin ka da wani kada ya ba shi ne kawai ka daukar ka yadda kake abinda Allah ya baka ka haƙura da shi ka albarka da Allah ka tsaya ka nemi yardar Allah a koyaushe dare da rana in ka zama yardar Allah ba ka da matsala ka ta mai mana yardar Allah ta fi ta kowa yardar Allah ta fi kowa karshen yardar Allah ta fi ta kowa na hagu dan Ibrahim eh aka ce yardar Allah ta fi ta kowa na hagu dan Ibrahim kan ka ai dan aka tuma Allah ya ji magana da gani yaushe kuma ake neman yardar ko وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور

Allah nan fa da yace mu bauta shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa bil haƙƙi da gaskiya ya halicci sama da ƙasa don wasa ruwa Allah ya halicci sama da ƙasa don wasa ruwa amma khalaqal samaa wal arda wa ma bainahuma la'ib batila ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار Allah subhanahu wataala ya ce ba mu halitti sama da ƙasa da abin da ke tsakanin kawai don wasa kawai a ce kawai an yi sama an yi kasa kuma zo a halicce mu a duk tsari da aka yi duk don wasa mu don rayu kawai fururru mu tafi shi kada akwai dalili akwai abin da Allah yake nufi ko sai mu dauka wasa yanzu ɗaya daga cikin mu zai tashi da safe ya tafi gona ya ini kawai don wasa ko kuma mutum ɗaya zai tashi daga cikin mu ya je tun safe ya buɗe shago ya shirya kaya ya zauna kawai don wasa ko kuma mutum zai ya samu gurin sana'arsa ya dau ya buɗe gurin ya gyara ya zauna kai don wasa ko kuma mutum zai dau kaya yana yana zagayawa da shi kai don wasa don wasa shi ne har duwa ina abubuwa ba ba don wasa to idan mu ba mu yi wannan don wasa ba Allah ne zai halitta sama da ƙasa don wasa amma ya halitta sama da ƙasa bil haqqi da gaskiya ai bil adli da adalci وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق اي بالعدل بالعدل يديه تاجيل wa yau mai kulu kun fa ya ranar da Allah zai ce kun kasance tashin alkiyama fa ya kulu kawai sai magana sai tashin alkiyama ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna cikin harka tashin alkiyama za ta faru sai ku zai yi ciniki yana miƙa kuɗi wannan yana miƙo kaya za a yi busa a kowa zai faɗi mata za ta ɗauko uwa ta ɗauko ɗanta za ta bashi mama tana miƙo bakinta tana miƙa mamanta za a yi tashi aljama sai su fara za ku shirya kafin wannan lokacin la ta atikum illa baghta tashi aljama ba za ta zo ko face baghtatan ba ga ba ta wasu ku za su tafi kasuwa kafin su dawo an yi tashi aljama kowa a inda Allah ya ga zai mutu a cikin haka wani mai gudu ko ya ko Allah ce qawluhu al maganar Allah gaskiya ne ba ma sa ci abubuwan da muke faɗa qawlu wal haqq maganar Allah gaskiya ce annabi wala ku yawma yusahu bi suwa wallahi ga mulki mulki gaba ɗaya ga Allah ya yake yawma yusahu bi suwa ranar da za a yi musa a cikin ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. mala'ika Isra'ilu an halitti kamar an bashi ya ɗora a bakinsa fatan goshinsa ta tattare jijiyoyinsa sun kumbura ya zuba ido yana jiran umarnin Allah ya tun daga nan da aka yi tsoro shi a rediyo kawai ana cewa ya busa an yi busa shi ke da magana ta nan da aka busa raho da mulmul ga Allah kadai mulke wa lahu mulku yawma yunfaqu fi sur alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin gaibi abun da yake koyi wa shahada da abun da yake bayyana to wannan mulku alimul gaibi wa shahada هو يوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور قوله الحق كتنا راند الله غير كل kasance tashin alkiyama a ya kuru sai tashin alkiyama ta faru duk ne ta fitowa da waɗanda suka rasu shekaru dubbai da waɗanda suka rasu baya baya da iyayen mu da suka rasu da mu da zamu rasu da waɗanda za su rasu bayan da kowa da kowa za a tashi Allah subhanahu wa ta'ala ce kun kasance kowa ya fito ya kunu ta abun ya kasance kuma wani magana sai ce qauluhul haƙƙu, maganar Allah gaskiya ce wallahi sai an yi haka wala mulku kuma ga Allah kadai mulki yake yawma yunfaku fi sur ranar da za a yi busa cikin gaba ba wanda ya ce da ko takalmi mutum ba zai tashi shi da kawai za a tashi ba takalmi ba kaciya ba riga ba wando ba hula kowa aka bai fito sha'anin gaban su ya ishe shi za su ga mutane an fi fito wata wa kulla ummatin jasiya kulla ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma zauna ma ta wani kowace al'umma ko ta fito ta gurfana wannan al'umma ga annabin su ga littafin su wacce al'umma ga annabin su ga littafin ana nan kawai ana jira ba mai kiwa kala kiwo kawai da dai jini tsagewar sama kuma ta tsage mala'iku sun zubo kowa baya iya cewa komai shiru ko ina kana ganin filin duniya kawai su an nike su wa yas'alunaka na jibali faqul yansifuha faqul faqul yansifuha rabbi nasfa suna tambayar ka to duwar ba ka ce za a fito kasa za ta wani to wasu ba ka ce ha ka ce da su yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai kawar da su kamar ba a taɓa yi ba. nasban kawarwa miƙe su kawai rayu ne kawai kamar ba su ai bar ba ƙa'an safsafa za a bar ƙasa ƙa'an kawai safsafa ba tudu ba gangan kawai kowa ya fito an kai ba wani hulman ku yau mai mafaka fi su da shi Allah kaɗai mulki yake a wannan rana kuma alimul gaibi wa shahada masanin gaibi duk abin da muka koya muka yi A sai abin da muka ya bayyana ya sai wa huwa al-hakim al-khabir Allah shine al-hakim wani duk abin da ke tsara masani ne ba labari game da abin da kuka aikata ko kuka kuka don ba labari ne na gaskiya wanda ke baka labarin ka ya san gaskiya kafin ka aikata وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتت تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين wannan sabuwar magana ce don haka insha Allah ta'ala in muna raye nan za mu tashi don haka wajibi mu ji tsoron Allah mu zama masu yin Allah sau da kafa waɗannan ayoyi na suratul an'am ayoyi masu tabbatar da tauhidi tabbatar da aqida wanke mutane daga shirka wanke zukatan mutane daga miyagun ayyuka wanke zukatan mutane daga tunanin wani Allah mutane su wanke zukatan su su samu dacewa daga Allah daga haka cikin shirka tsafe-tsafe wasu abubuwa wasu don neman duniya don neman mulki don neman matsayi don neman dukiya jari duk wannan ana wanke zukatan mutane su tabbata akan tauhidi duk wani shirme mutane su toke wa da duk wani ƙananan abubuwa a a bincicewan zamani da sauran duk da zai faru ta su iya abubuwa da suke faruwa a yankin gabashin tsakiya suna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauki biladul haramain makka da Allah ya kariya Allah ya kare biladul haramain ya kare da wani da dukkan shari'a mu kuma garuruwan abubuwa da suke faruwa garuruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana karshen su abubuwa babu daɗi a hulare daban-daban da mutanen garuruwa suna guduwa suna barin gidajensu akwai tashin hankali. Saboda Allah kawo mana ƙarshen wannan lamarin. Allah kawo mana sauƙi da cikin wannan inna Allah ala kulli shay'in qadir a yawaita addu'a akan dukkan abun da yake na damuwoyi Allah ya kawo mana karshen dukkan alkhairai Allah ya haɗa mu wannan su ne lokuta ne na addu'a dare da rana musamman a cikin waɗannan kwanaki masu albarka wata Ramadan a yawaita addu'o'i Allah da yake magana akan azumi sai yi magana akan addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i amma kuma idza da'a falyastajibu li sharri duk wanda ya kira Allah Allah yana tare da kai amma falyastajibu ni ma fuska wasu kira Shi shine tauhidin nan da muke karanta in mu tabbata Allah shi ne Allah al-wahid to in mun tabbatar mun ba mun kadaita shi cikin bauta mun tabbatar masa da rububiyyar shi kai rububiyya dama shi ne sannan al-asma wa sifat Allah ya keɓanta da sunayen kyawawa walillahi al'asma wal husna da ifada ubi sifatuhu sifatu kamalin wa jama'a sifofin Allah gaba ɗaya sifofi ne masu kyawu na kamala na cika da sumbata babu wani kasu a sifar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne da Allah ya isar da sabon Allah ya rike kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mafi alkhairin darajar mutane don su ne karnin da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam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 wajibi ne mu yarda da wannan mu amince mu yi kujirce wannan mu tabbata a kan wani shi ne gaskiyar mu ba wallahu ta'ala alamin da za mu na rayu masu zuwa da yin tattauna wa ta'ala da kuma اللهم صل على محمد وعلى محمد dukkan bayan Allah da suka yi bukatun bayan Allah da addu'o'i Allah